لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك inni akhafullaha rabbal alamin idan ka miƙa hannunka gare ni don ka kashe ni ni ba zan saka maka da irin abin da ka aikata ba ba wai don ina jin tsoro ba sai dai don ni ina tsoron Allah ubangijin halittu